Sarauniya TV tashar al'umma. Nan bakuwa ce haka take zuwa? Yarinya ta yi mun fa wallahi. Salamu alaikum. Ah, Amma da kuma salam. Yawa sannu. Da Allah malam tambaya ne. Allah Ubangiji ya sa na sani. Malam gidan su gyaɗa ne ke tambaya. Gyaɗa gyaɗa gyaɗa gidan su ɗan liti kenan zaki. Yawwa na. <laughs> Na san gidan zan kuma raka ki insha Allah. Amma da Allah in ba za ki damu ba. Ina neman wata alfarma a wurin ki. Alfarma a wurin na kuma? ku. <laughs> dama ba wani ba ne ina so da Allah ke taimaka min da nan baki mana haba malam bai dace da ina neman alfama a wurin ka ba za ka fake da haka wala ba haka bane wato tunda na hango ki na tabbatar da cewa ke kaddara ta ce kuma gashi Allah ya sa kin zo sai na ji zuciyata ta kwanta da ki amma mu je raka ki din kawai da ni gaskiya ba zan boye miki ba ina son ki gaskiyar magana so manya so manya <laughs> eh nan ne ai Da gani an sha tafiya kuma <laughs> wato fisa baki san wani abu ba fuskar nan take a tsare take <laughs> ga hancin ki yayi daidai ita kuma baki san wani abu ba wannan bakin naki shine ke karawa fuskar ki ga wani abu a cikin idanuwanki mai kama da mayan karfe wanda yake janyo zuciya ta zuwa gare ki soyayya idan kai dace ka more rayuwa soyayya alama bar magana <laughs> wala da gaske nake ke bar ki jin gaya miki fa ko ci aka ki halicci kanki fa ko iya abin da zaki tsara kanki fa kenan babu shakka dala idan bai ka mana ne jingi kyau na kake so ko kuma ne kake so kenki kuma ke bari ki jin gaya miki wani abu ko da za ki zama gurguwa ko ki zama makauniya ko kuturwa matukar gangan jikin nan naki na harba ni fa nafisa gaskiya ba zan iya rabuwa da ke ba Allah ya sa abin da bakin kan ke faɗa har cikin zuciyanka haka babu shakka da abin da kika ji ya fito daga cikin baki na har cikin zuciya ta haka yake wannan kalmar da kika ji ina faɗa miki haka take yar gidan su gyaɗa <laughs> kuka nafisa lafiya daga kina kuka lillahi wa inna ilaihi raji'un nafisa kuka daga kina yi fa ina kukan farin ciki ne na samu soyayya ta gaske bayan tsawon lokaci da ɗauka soyayya ta wahalar da ni soyayya ta sa na zubar da hawaye na kamar zai ƙare kai ne mutum na farko da ya fara faɗa min kalamai na gaskiya zuciya ta ta da su sannan kuma ta natsu da su soyayya sannan akwai wata matsala guda ɗaya wacce ba na fatan ta faru matsala kuma Wacce matsala ce wannan ina gare ni so takwas faswaya ta fita da karewa na yi alkawara duk wanda ya yaudare ni sai na zama ajalinsa Life tsari amma jikina da zuciyata sun amince da ka na san ba za ka yarda da ni ba <clears throat> insha Allah zan yi kokarin kiyayewa amma kalmar ajalin nan da ta fita daga baki kaddara soyayya kin sa ina sarauniya tv tashar al'umma